الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن على أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مقبل وقوم الله سبحانه وتعالى أن نكتاب وبقيك منع الخير يدعفر كام القرى قرم دزن قرم دزن قرم دزن قرم دزن قرم دزن قرم دزن قرم دزن قرم دزن قرم دزن قرم دزن قرم abin da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadir alayh Allah ya kamo yau alhamis a kirin da biyar biyu ga watan jimadal ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ta yi jirgin da ashirin da uku ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka ikbatun min at-tarikh wanda Sheikh Usman ibn Muhammad al-Khabib ya wanda mana da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi al-Baqarah al-Thalith bincike na uku a karkashin khalifancin Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala an anhu Mahmul Ahdath fi khilafat Usman wato manya-manyan abubuwa da suka faru da yaƙe-yaƙe a zamanin Sayyidina Usman radiyallahu anhu wa arzahu لقد كان عبد عثمان مليئا بالفتوحات zamanin khalifancin sayyidina Usman kai da yaƙe yaƙe da yaƙuƙuka wasamar fi muddati asharati awamin waɗannan yaƙe yaƙe wato sun gudana cikin shekaru goma wa kana min ajalli sanawa waɗannan shekaru goma ɗin na shugabancin sayyidina Usman suna da manya-manyan shekaru lokuta masu daraja masu albarka wanda musulunci ya samu yaduwa sai da gaske وتم خلال هذه السنوات نشر بطاقة الدولة shekaru goma na jagorancin sayidina Usman wato an kara fara daular musulunci musulunci ya yi rasa-rasa-rasa cikin duniya nan gaba ɗaya ya bazu matuƙa kuma ya yi yaɗo kuma ya yi yabanya sahiha kaza mu'afiyatu kubru waɗannan shekarun ne mu'amiya na a sufiya radiyallahu anhu wa arbahu ya yaki kubru umaru عمر قد al الغزو عن طريق shi yi na umar a kamaninsa a polis din shi a siyasan shi ya haɗa a yaƙi a kan teku ba a da experience ba a da lafiya su da wannan yaƙi a kan teku yi na umar yake ba zai ba a al'umman musulmi man da manyan sahabai a ce kawai a kan tudu da ya kasa kawai a cikin ariya a zamaninsa ne wato ya yi yadda ake yaƙi a kan teku kuma ya sa aka yi jiragen yaƙi wanda suke jiragen ruwa wanda suke yaƙi a kan teku ala an tsarikin ba da na umar ya hau wata zina usman bin shi usman da ya zo ya ce shi ya izini na umar ya na shi usman ya ce ya shi dukkan su masu Allah yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin dukkan su abin da suka sunnan ta uku kudi su suna kan shirya kuma shiryayyu ne wa kutiya azarbijan azarbijan kan kafatin ina ina jin surata ko azarbijan a cikin kai da Usman suka aika kokarin din su bayani aka rugurguza su wa Armenia Armenia Armenia Kabul قطر افغانستان افغانستان افغانستان وطاجيكان باتجيكان غير حتى من من ينبرى لك كتاشين الدنيا تكون هنا ذا كم دنيا وابراك كربوها إذا قلنا ما نمسي قوم إلي كاما نزل كاوش أتحيشين وفي خلافته أزعج خليفة سيدنا عثمان آه كانت الغزوة العظيمة aka gudanar da yaƙi na mai girman tarihi shi wanda ake kira za su tsawari za su tsawari yaƙi da tsawari wa ta tawassu illil islam zamani shi aka samu tsakaka na musulunci mafi jika fi ahadin khilafati rashida a dukkan zamanukan khalifofin da masu albarka kana fi ahadi Usman Affan ya aika zamanin sayyidina Usman bin Affan ne aka samu wannan nasara fa kama Usman bi tawqi'ati al-masjid al-nabawi sai ina Usman ya fara faɗi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake Madina inna idan aka ji masana tarihi za ku nuna muku duk wanda ya faɗa abu a farin shi ya faɗa a cikin shine dan wannan wajen mai ke wanda ke da mimbarin manzon Allah haka din shi ya faɗa a shi wal masjidul haram yana da kuma wajen faɗa a masallacin Ka'ab haram sai sa turkawa dama su dan abin nan suke ta abin nan daula usmaniya ne suke a kasar suna da hannun a wajen suke da wannan saboda suna ganin yi na usman daga abu na farko a irin manya-manyan achievement yake yake da abubuwa na nasarori da aka samu a zamanin shi na farko abu ifriqiya zamanin shi ne aka yaƙin afirka aka yaki mutanen afirka aka penetrate cikin afirka ta kamu suke a ta sarkin wa ashirin na hijiriya ta ashirin da bakwai musulunci ya shigo afirka bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ashirin da ya kasance mara usmanu da abdullahi ibn sa'adin ibn abi sa'ad sayyidina Usman ya ba da umarni Abdullahi bin Sa'ad dan Abu Farki an yabzuwa bilad Afrika ya damfa wa wannan babban kwamandan da zai yaƙi a Afrika musulunci فإذا فتحها الله عليه dan Allah ya ba shi nasara wato ya san da inda nasara akan Afrika kuma kuma tilal ghanimati ka mutul mutu kumusin wanda suka yaki kumusi ne a ci sai da mayaka suna da ko'o ba kuma kuma za a cewa wa khalifa to khalifa shi ke kuma da yake masa wako babba da za a kai masa shi ya ba wa babban kwamandan wani rabin wannan one over five 5 an gane yawa kan mayaka ko ake wa mutumin one over hudu bisa biyar ɗaya bisa biyar wa ake kira khalifa khalifa ce ni tukuncin da zan maka ce abdullahi da na ba ta baka jagorancin yakan afirka gaba ɗaya aka samu na afirka din kana da hukuncin da za ka kamo wa cikin nan كما دردتا يا فني نا فاتا ان غاني له خمس خمس من الغنيمة نقلا والذي سوطاني نعميم المؤمن الذي يباك فار إليها فيكم عبد الله بن سعد بن أبي سعد فيتاقم أكل قدر ننصر في عشرة آلاف حتى ثم يعطى جبوكما da ku fasaha sahlaha wa ya yafi duk wani kwari da kan tsaunuka da kuma ahadu lafin la mutane a kirkiya da yawa suka shiga musulunci kaza abdullahi ibn sa'ad yusuf al-qumr ibn al-ghani sai abdullahi dan ibn sa'ad sai ya dauki nabin kuma sun ganima وبعث بأربعة أقماشه zuwa عثمان يعني أيام زوا زوا وقسم أربعة أقماش الغنيمة بين الجيش bisa biyar ɗin ganima da ya rarraba shi tsakanin ma'aikatan rundunansa wa a al-farika salatatu alafin an lahu yace wannan wato kowane mayaki sai ya samu wato dubu uku alaƙa alaƙa na dinari ko shirin ko mai shi ba amma kowane shima kowa ya samu wato dubu uku an kullahu wato mayaka a kan dawakai kenan sai aka ba ma shi mai doki an kun dafu wa alfani li farafihi dubu biyu ko da shi an duk wanda ya fi a kan doki idan aka tashi ta kalima akan ba su dokin shi kaso shi mai dokin kaso ɗaya ina fata an ko duk wani mai doki an ba shi dubu uku uku uku dokin shi dubu biyu shi mai dokin dubu nawa dubu ɗaya da abubuwan rajin mataki a tsammaki a kasa wanda ba a kan doki ba ne shi aka ba shi iphone dubu nawa dubu daya Sun ga ayyukan aiki ne wannan inji ne a kusa a musulunci an yi la'akar ɗan adam mayaƙi da ya je yaƙi a kafa ba a doki ba shi dubu ɗaya ne dokin kuma ya cika ko nawa ya ci dogo domin shi ake hawa dokin a kuwa a kan ya kuɗa masu kun kare ana kare doki a ji su ciwo a koke shi to to an ba shi wannan dogon shi ne za a saya masa magani a ba shi a cikin ta ci mai so biye ne eh? ko kai ne ka daura doki a jiya ka ci ka ciyar da shi harama za ka fita ita ma ka wani aure kawai ka bar doki don ke kuɗin da za ka mai yafi ya fi duk wanda suke ciwon doki sun san wannan ya sa waɗansu in sun gaji da su su sake su tare su yi ta ɗan a jirgi su yi cikin abin da suka samu a kan amma wanda yake zai turki doki ya ɗaure to shi ne na bala'i da doki shi ne kawai shi jago kawai da abin da shi ake samu eh, da aka gani na su dan da nan? Sai an shirya mu to kuma mutunci ya adalci da ya ɓaci dogon shi ka shi mai doki ka so ɗaya don kai gongomin alibi na shinkafa Allah da ya isa kai mai doki ke kuwa kwaya ne amma shi doki a cikin baka a zama ɗaya ai kwangiri ne gaba ɗaya to kaga musulunci na adalci ne yana ba da haƙƙi haƙƙinsa da ya cancanta ina ba ka an gani ko na biyu wata jargira والبربع مع المسلمين لكن أكد جرجير دبربع tare da musulmi barbatin nan ba kware bari ne amma ana kusa mutanen irin su morocco libya da na iliya a cikin kabilu su kasa irin su libya morocco su britaniya da nan din ne kama ake kira ma afirka din a can a tarihi ina fata a yankin to yanzu a cikin ashirin da aka yi wannan yaƙi na albar da jirgi sunan ƙabilu da haka musulmai sun ta musamman uhud ishiruna alfan shiyata musulmai suka ta musamman afirka a lokacin da yawan ya kai eh, dubu ashirin wa alayhi abdullahi abi wanda yake jagoran su shi wannan abdullahi al'abu arzikin wa fi jaishi a cikin runduna sa'in akwai abdullahi bin umar ya zo yakin afirka akwai abdullahi bin zubair ya zo yakin afirka kuma sama da ilaihi malikul barbar da ishirin wanda su shi ana kiran shi kuma ya zo ya yi jirgiya a gaban rundunar musulmi a cikin mayaka fi ishiri na wani aka aiki dubu ɗari da ashirin mayaka da suka kafe suke kirjiya suka ke cikin rundunar musulmi su musulmi dubu ashirin ya kuka su kuma dubu ɗari da nawa da ashirin kai wasila a wata ruwaya mata sa'ihi ce ni a kai an ne su dubu ɗari dubu ne suke kai su ke rundunar musulmi da yawan dubu ashirin na wata an gaba falamma tara jam'ani yayin da aka yi gaba da gaba aka yi ido da juna amalin zai shahu a bil musulmi da halatta sai ya umurci rundunar ta kawai sosai suka ya kanya wa musulmi gaba ɗaya halatan rundunar musulmi yawa musulmi na fi موقف musulmi suka tsaya a cikin wani yanayi lamura yura da amin ba ga taɓa ganin yanayi mafi muni irin wanda da halin da musulmi suka a na yakin ba wala ba a minhu sannan kuma ba ya da kowa ya ci saboda jima musulmi tsoro a irin yanayin da suka fada irin wannan yakin Ana Abdullahi ibn Zubair da da Abdullahi ibn Zubair da ke kanka yake yace fa zarku ila al-malik girjira sai na daga ido na kalli wannan shugaban malik na girjir girjir wara sufofi ta bayan ta bayan wato tabu ya zaga ta can bayan ya hango su wa bu'ara cikin alajir jirzauni wato yana haye da wata yar alfidari haka ya وجاريتان تجلانه a mawisi. wato a kai bayin mata guda biyu mata ‘yan mata a bayi wato sun masa nema da irin gashin awisu su kan da ake samun su ana yin su kamar fanka kamar wata lema ma mala da shi suna rike da wannan lema wanda aka saka shi da gashin hawi ya hango sunna wa haɓa ila abdullahi ibn qa'at sai ya tafi abdullahi ɗan sa'adu dan abi sa'id kwamar kwamandan su fasa'al ya tafi wajen shi na tambaye shi an yi aka ma'i man ya ya zahari a da malik na don Allah ya bani waɗansu da za su yi sakotin shi yana son ya ta ma wannan sarkin ne kawai da ɗan yana son ya yi kukan kura ya kasa masa amma ya ba shi waɗanda za su rufa masa baya shi ya ɗauki wannan nauyi ina fata gane ko فجهز من جماعة من الشجعان sai babban kwamitin abdullahi ibn abi da ibn sa'ad yake sai ya zaɓo mun baraja barajan mayaka da cikin musulmi bala sai yake fa amara bihi fa amara zahiri sai ya umarci su suka mun baya suka rufa hatta haraftu tafiya ilaihi sai da na keta waɗannan sahun sojojin nasa da suka ruka masa baya wa hum yazunnuna anni fi risalatin ila malik kun dauka wani sako ne su kan sojojinsa da suka yi sahu sahu sahu suka ruka masa baya sun da suka gani kawai na so so su da waɗanda suke mara da suke da baya sai suna buɗe masa sun sun ɗauka wani sako ne aka ba shi ya kai masaki bala kenan amma a ku cihu yayin da na zo dab da sarkin a hannun nishara sai ya gano ya yi filin ya yi tsinkin cewa sharri ne ya kawo ni ba alheri kan sai ya zuru a guje dan alfadarin nan nasa wanda fito hudu kuma hai na fi shi mamaya su jirun ke ke na so ke shi da mashi wana fasu alaihi ki kai shi baya fito kuma da jannat ko ne mashi na alfadina na hudu sai da ya fita baya ta kwadu wa a aka ra'asahu na fille kansa ya kuma kansa da gangan jikinsa sai na tafi kansa ɗin da fasu a ra'asa gungu sai na soka kan nasa a kan mashi na haka na soka shi haka sai na rike mashi haka da kansa wa alfarsu sai na wata irin kafa wa a zalikan babban ya da rundunan sannan barbarawa din nan suka gani a irin wannan yanayi ba farko suka ce ne na fi ba ba ku kiraran kifa ko kafa wato kowa ita kansa yake kawai wani irin kafin tsuntsun ne wanda ake wanda mutum yake a can baya ana farauta da shi ya fi ya fi shirwa shago girma kako ne haka shiwu yana zuwa yana ta zo wani su ɗauka irin gudun da suke yi sai ya kamanta gudun nasu da yadda irin wannan tsuntsu ke gudu idan ya abin farauta bi ma'ana kowa ya ci gaban su kai ba saurarawa wa asba'uhum almuslimuna yaqtulunahum to ka musulmi ma mala sai suka kudin su ta bayar suna ta dauke su suna ta dauke suna kace su kudin suna kace na kacewa suna kama na kamawa a matsayin bayi yaqtuluna wa yaqtuluna mu ghana'ima wato suka samu ganima yawa suka tsara wa amalan kafiratan da dukiyar masu ɗimbin yawa wa tafi wa tabiyan aziman da furfunonin yaƙi bayi kamammun yaƙi babu iyaka da mata da zalika bi baladin wannan abu ya faru ne a wani gari yuqalu lahu da ake kiransa bai tubaitila nan gari ala yawmai من الخيروان kisan sun kwana ta kisan kwana biyu tsakanin wannan garin da kairawa Kairawa a ina ne ina da ne inda aka samu abu zaidin al ne wanda ya wallafa kuma guda cikin wannan rijala al-kairawan to a cikin da wannan kairawa din tafiyan kwana biyu ne فكان هذا أول موقف أستهزأ فيه أمر عبد الله بن الزبير وأول يا ابني شيل ياكي نفرق وند شعر عبد الله بن الزبير يا يا بيانا haka an gane su saboda irin yadda ya ta samma waɗannan mutane ya keta tsakanin sabu na matakan wacce ya biya kasu kuma sun wannan yana da cikin yaƙe-yaƙen da suka shaga sunan abdullahi bin zubair da sahara kwarai da gaske sai duk inda ake zaune ke ka ji wani ɗan kundin bana bai kuma abdullahi ɗan zubair wannan ka faɗa kun da yi a yanzu su bai kila ba zai iya wannan ba wannan ba daga nan mai inda aka zauna kuma ana ana abokai ya yi na uku da wasu tsawari sunan yakin da watu kawani sanata wahidin wa talatina hijiriya a shekara ta talatin da ɗaya akwai wannan yakin jama'a kustantin ibn hirafla hirafla shi ne kustantin kustantin suke kiransu da turanci ko mai eh, shugaban abin eh, rome hirafla hirafla rome shugaban rum ta faɗin shi kuma ya haɗa sojoji wa ma'aikatar sai su aka yi alayan su ta samu alayan tsakanin shi da sarkin rum da kuma waɗannan ƙabilun barbatin da aka tattaka a wannan yaƙi yanzu sai roma suka yi zawar tuntukewa a haɗa ƙarfi a haɗa ƙawance ya tuku da zamani ake nasa Sun kun gazuwatul ahzab manzo Allah yana nan da ran za a ake nafi fata an gane to su haka suke duk inda suke taron dangi suke yace ya faɗi ta maka suka yi tsawance don ya tsawa misali abdullahi bin sa'ad bin abi wal ma'ruf ila al-muslimin yanzu sun suka kafa musulmin ba fi jam'in lam yura mislahu rundunar da yawan da ba taɓa ganin shi ba da kama doki kamson mi'ati ma'adin so wato a saba tabakan hawa da biyar وقصدوا عبد الله da في اصحابه في بلاد المغرب كنت المغرب في مدينه شنو موروكو مغرب ده شنو ده ترى موروكو exactly da duk a suke kafin a zo a cike ka musamman abdullahi dan abisar da ke wanda musulmi a wannan wajen a makon yanzu mu ta ina yake da najeriya ta yamma arewa yamma ta ina yawa ta ina yake da kasashen eh, da kuma kan madina yamma ne sai ta a group don ne yamma ta inda rana ce kasuwa ake ce a biladun masri da kasa je wa musulmai suka tarar da musulmai a can falamma tara'atul jam'an yayin da aka haɗa tsaro aka yi gaba da gaba aka yi ido hudu ina fata an gani ko ba ta hukumu yusallibuna wata rumawa suka kwana yusallibuna suna suka irin irin cross na asali suna abubuwa na neman sama da cross wa ba ta musulmuna yusallibuna wa yaqra'una al-qur'an to ga musulmai a bangaren su suka kwana na silsilo da karatun qur'ani ba da qur'ani kawai wannan suna tawassuli da musulmai suna tawassuli da sallah da karatun qur'ani akan Allah ba su tsara a wannan gidan. su kuma san suna daga ne ko suna in da ne ne suna daga cross haka ka su kuma daga nan alama asbahu yayin da garin Allah ya waye kafa Abdullahi ibn Abi sarri ashabahu sufufa wata abdullahi a cikin wata musulmi sai ya jera musulmi a cikin kahu cikin إن الله يريد الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرفوع لا شيء ثم مسلمات تكيات يصفر أو ذات الجني لوند أتا وأتا أتا أرى idan ka fito arzikin hawa wa amarahum bi dhikrillah wa tilawati alquran bayan ya gama jera su ita su ambaton Allah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa suna karanta Qur'ani ko yana sai sauƙaƙa kamar yadda Allah ya bada umurni ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا واللقابة والنعاية إذا لقيتم شيئا تذكروا الله إذا كنت أحدد مرئي أقول الله وكانت الريح مع الروم والبرد ثم كانت الروح وكذا يبقى تتي كنوا كنا بقاء جنس مسلمين أنا في سؤال الروما والحق فإن كان الروما جنس كاتبك فتسوك هرب استهدادات الثورين ko ko jikin iska cikin ta ta tafiya ma cikin iska za ta yau da ko ta iskan ta ta bangaren umma ta ci tana kawa ta musulmai Allah da ikon su sun ma na da ta Allah ya tsaye da ta ya tsaye da kan قال لهم المسلمون إن شئتم القتال in kun إن كن شرع بسم الله ثم أنزل الله نصره على المؤمنين إذا كفر فألا أبنجي يسوق نصرا فأكان فأهل المؤمنين يباطوا يبا مسلمين قسطنطين وجيشه قسطنطين wannan shugaban ma'in nan da rundunansa da suka yi harki da sojojinsa wa kama abdullahi ibn abu sarhi za ki sawari ayyamu abdullahi dan abdusar shi an jagoran musulmi ya tsaya wani kasu sawari din ayyaman na yan kwanaki mun karanta a fahimu da tsari cewa manzo Allah idan ya yaƙi kariya ci nasara ya kan zauna na tsawon kwana nawa uku uku ne eh, kwana uku ya kan zauna a wajen to shi ma shi ya zauna kwanaki da yawa saboda waɗansu da dalilai ثم بدا منصورا مبكرا sai ya koma yana da cikin nasara da kuma da kusa da al-mansur da al da al duka nasara na hudu bayan yaƙe-yaƙe da aka yi a zamanin na Usman su manya-manya wanda tarihi baya manta da su na su shi ne taukiatul masjidin na ko ba kandi ba da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan al'umma musulmi ya ƙaru masallaci ya matse mutu sai ya ƙara da shi na biyar bi wani usulin buhari a zamanin shi aka fara gina usul za mu iya kiran shi kamar garin su ne ne jiragen ruwa na yaƙi Ya ake kiran su Roshi haka da jiragen yaƙi na ruwa yau shi ne a zamanin sayidina Usman amma duk wanda suka wuce ba abin ba ta inda muka karanta a zamanin Umar ai fada ma wasu suka suka ne suka je suka buɗe, suka tsokar waɗancan wani ma sa kuma yadda aka kasar ruwa ka yi kuɗe subhanallah wa ta'ala ko ba haka ba to wannan a zamanin sayidina Usman ya aka samu fasaha a zamanin ka na kera jiragen yaki na ruwa a zamanin su da kan teku ina ba an gane ya ci da cikin ayyukan da yayi a zamanin sa mun yi jami'in Qur'ani marra salihatan har al-Qur'ani da ya biyu da an ci fali din a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da to ya kace kun ta samun kuma su ke qira'a mutasi masu qira'a warsu su karanta Qur'ani da warfi yaki masu su ke hada Qur'ani to sai haka kowanne suna alfahari sun sai na umar yake sai da aka yi da Qur'ani aka haɗa shi Haka hakawa ne ko da aka yi zamani sai na Abubakar ne lokacin da aka haɗa shi gaba ɗaya a cikin ƙur'ani, aka tafi abin da aka ta rubutawa aka ga manya-manyan alamomi da Qur'ani aka duba gaba ɗaya kowa ya kawo hajjarsa an ɗauki a aka samu haka da wani ya kawo aka aka duba aka rika kayan Qur'ani to a nan ko da aka bai yake ya ka a har a class jale na larabawa na larabawa da bilu larabawa har goma ne kuma yanzu misali akwai riwayar da ake karanta su da dan faransi akwai riwayar da ake karanta su da harshen dan faransi akwai riwayar da ake karanta su da harshen kadanci riwayan da ake karanta shi da harshen katsinanci riwayan da ake karanta shi da harshen a wanda barbaranci ai ba hausa ba ne ba hausa ba ne hausa na shi, hausa bakwai din nan na? yanda kuke nan hausa bakwai kawai suke kuma gane to shi ba qur'anin kabilun larabawa laraba clan clan clan sun kai goma to shi har yanzu kuma Allah ya karanta su wani fa'i da wannan ya karanta su da waɗannan yanda za ku gane a harshen su ɗin ina fata an gane ko to daga baya a zamanin Usman sai kuma ya fara alfahari cewa karanta shi da harshen shi shi fi. mu namu ya fi na kwanan da namu a cikin na na Usman ya ga lallai wanda za a bar baya ne ko ta a samu rabuwa da sai sa ta ro nan sai rubuta shi da hannun shi da harshen Quraisha asalin dalil da na Quraishawa sai ya sa sa wani suka a kono ya zama to ana karanta shi da wani amma ba wai wani sakin su ake bayyana aka kulle su yanzu duk Qur'an da kuka dauka kuka buɗe banki jirraf Uthman da har raikin din sayyidina Uthman farkon bangon kowanne Qur'ani a nan kun kuka buɗe kuka jirraf lil Uthman ai bi kha raikin din sayyidina Uthman sai ya zaɓi kawai harshen Quraishawa shi aka sauka da Qur'ani shine asalin da manzo aka fito su ne ƙuraisha su ne kabila mafi daraja mafi girma mai shi a cikin na otu yake an rubuta su da harshen ƙuraisha kawai kuma rubutun ƙuraisha da ya rubuta shi ya haɗa al'ummar musulmi kawai ya aika kofi da kasashen musulmi sannan suka karanta sana amma da bai yi haka ba radiyallahu anhu da an samu jinjimu kuma an fara ɗan ƙamin kan yan wasu kawai yan hamsu to sai ya zama to yanzu idan kana son ka karanta ko ka je ke specialize a kan wata a kan a university faculty of Quran and Islamic Studies a Yusha ba ta an gani yanzu idan ka bi nan su Morocco su Amina za ka ga da warshi kike karatu da warshi mu da warshi ga da da sai haƙƙi ya shi da makarantun islamiyya yanzu za ta ka kuma a musabaka ne yanzu masu kusa da waɗansu da haƙƙi da wasu ki kaɗan kaɗan Ina to sai wani yanzu ya ya karatu wannan fadi kuma su ala ce laifin sunnati wa sunnatin a'ir rashidin wa kallafa arba'atan wa kallafa arba'atan sai ya ƙora wa mutum hudu aikin haɗa ƙur'ani ثلاثة من قريش أم أكل قريشاوة واحدة من الأنصار مشهدة كمتنين مدينة أما القرشيون وأنن ده يتاقوا ده تكتين قريشاوة سوء كلام هنا عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وأما الأنصاري فيكم أنا بنغا متنين مدينة زيد بن ثابت zaidu dan fadi ko ya zaɓa ya dora ma wannan aiki ku ci gaji masahif al-islamiyya yayin da aka rubuta musa qur'ani da rubutun islamiyya ursilat ila biladil islamiyya a rarraba kutubin zuwa ga ɗan musulmai kasashen musulmai لم يستحق عثمان بإرسالها إلى الأمطار كان بي شكيت أكثر كزوع من يمن ينظروا على الدنيا المسلمين بي بي ساعة لما واحدة لتكون المنجد والمرجد الجمال توسوني وانا قوة كرنتا بل أنزل مع كل مسلم عالما سي باوي قرآن سي أيكا بأي بي حقا دمانا duk garin da ya aika kofis ɗin, kowane gari da aika kofis ɗin a cikin da ma'an sai ya tura malami da zai je yanzu ya karantar da su a wannan kira'a a ƙuraishi da kamfani kanun ne suka iya da yanzu ka wanda sai da usman buka sam ya tura malami ya karantar da su da wannan kira'a duk inda ya tura kofis na alƙur'ani sai ya haɗa da malamin da zai koya mutane yanzu wannan kira'a da fata an gane yawa kai ne ka iya wasu ka iya hafsu idan kana so da riwaya ta kalu sai ka zo ka zauna shi wanda ya sani ya koya ba to ba ce ka sani ko hafsu ka sani to idan kana so ka iya wasu sai ka je gun malam ka iya ne wasu to ta an season din Qur'ani an da musulmi a kai ɗaya. daya duk inda ya tura kofi kofi kofi sai ya haɗa da malamin da zai karanta da su wannan Qur'ani min ulama'il qira'ati malamai nan karatun Qur'ani yu'allimu al ko da malami da aka tura da man da ke koya wa musulmai ne al-Qur'ana garkotun abin da zo a cikin hadal mutum kusantar da su a kan ajiba yake a rubuce wanda ya rubuta ina da gwargwadon tajwidinsa da koyarwansa gaba ɗaya Kuma sannan an yi ƙuri a bilmadina zai ji ino ne shi ne sai dina usman ya damka wa nauyi karantar da mutanen madina wannan lista na ƙoƙani ba haka abdullahi bin sa'id ila makka ya tura abdullahi ta sa'id ya zama ko shi ne mai karantar da mutanen makka wal mughira ibn shihab shihab shahab ya tura mughira bin shihab zuwa ga siriya ta ma'amir ibn abd al-qais ila al-basra ya tura amir ibn abd al-qais zuwa basra wa aba abd al-rahman ila al-kufa ya tura Abdullahi abdullah bin sulaiman zuwa ga kuka. to da duk waɗannan malaman in ka zo da ko nan in ka za ka yi ina so ka kure su duka sai an kawo da riwayan wannan bayan وترك عنده كثير مصحفا حادثا سيبقى نشدا وهو الذي يسمى بالمصحف الإمام مصحف الإمام إمام كنا إمام عثمان كنا هنا شيء موجود أنا كده مصحف الإمام فأكا يررب أكا يررب أكا جاء أكا كتابة تبدأ الأمة أي من يمن يمن أيها زارنيشي الله أبيه wannan shi ne abin da ya samu wannan rana ta mu da albarka Allah ya nuna mana ta cikin zuwa na mu fara dukkan cikin yanda cikin suka fara suka fara samuwa da aka fara cikin nan da can nan da can nan da can fitina can fitina can amma ka yadda ɗan garwacin wuta a can ka yadda ɗan garwacin wuta a can